Daga nan Tehran, Radio Hausa, VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana a yau Lahadi. da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin bayan sauraron shirin ko kun san muna dauke da labarun duniya sannan shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirinmu na mukoma noma tare da mushtaba adam sannan shirin kiɗe-kiɗen iraniyawa da aminu ibrahim kiyawa zai jagoranci gabatar muku da shirin da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi 21 ga watan Maris na shekara ta 2021 wanda ya daidai da bakwai ga watan Sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa yau ce ɗaya ga watan Farbardin na shekarar hijira shamsiya ta 1400 a kasar iran da wasu kasashe da suke makwabtaka da ita akan gudanar da bukukuwan sabon shekara a rana irin ta yau a kowace shekara ana amfani da wannan tsarin kwanan wata ne tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci a kasar farisa malamai suka mayar da wannan malamai suka mayar da wannan kwanan wata ya zama daidai da hijira ta manzon Allah daga makka zuwa madina amma kuma bisa lissafi na juyawar kwanakin rana akan haka ne ma ake kiran wannan lissafi na kwanan wata da hijira shamsiya akan haka ne kuma lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin hijira shamsiya da kwanaki goma ko kuma kwanaki goma sha ɗaya a cikin kowace shekara kamar yadda haka lamarin yake faruwa a kalandar girgori ranar Nowruz dai rana ce wadda take da matukar muhimmanci ga al'ummar Farisa da ma wasu al'ummomi da suke yankin musamman al'ummomin Kurdawa da kuma al'ummomi waɗanda suke cikin ƙasashe irin su Afghanistan da kuma ƙasar Turkmenistan, Tajikistan da dai sauransu. Hakan kuma ana gudanar da irin waɗannan bukukuwa na sabuwar shekarar hijira shamsiya a wasu daga cikin ƙasashen larabawa musamman ma a ƙasashen iraki da siriya masu ware ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan maris na shekara ta 1966 hukumar ilimi tarbiyya da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta sanya ranar da gwamnatin wariyar launin fata a ƙasar afirka ta kudu ta yi wa bukaken fatan ƙasar kisan kiyashi a matsayin ranar kawo ƙarshen wariyar launin fata a duniya a rana irin ta wuce dai a shekara ta 1960 bagaken fata na afirka ta kudu kimanin dubu suka fito zanga-zangar lumana a birnin sharpeville na kasar afirka ta kudu suna yin allah wadai da tsarin warin launin fata da ake yi a kasar a lokacin jami'an tsaron gwamnatin warin launin fata din sun yi daren mikiya a kansu inda suka kashe kimanin mutane 69 sannan kuma wasu 180 suka samu munanan raunuka an kawo ƙarshen gwamnatin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu ne a cikin watan afrilun shekara ta 1990 Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanunsu. tsohon firaministan ƙasar qatar ya bayyana ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawan yankin tekun farisa da cewa 'yar amshin shata ne kawai mutane da dama sun rasa rayukansu sakamakon fashewar wata mota da aka makare da bama-bamai a garin halab na kasar siriya sojojin gwamnatin yemen sun kaddamar da hare-haren daukan fansa kan filin jirgin saman kasa da kasa na abha da ke lardin asir a kasar saudiya yanzu kuma ga cikakkun labarun nan tsohon firaministan kasar qatar ya bayyana kungiyar haɗin kan kasashen larabawan yankin tekun farisa da cewa 'yar amshin shata ne kawai a shafin sa na totar tsohon firaministan ƙasar qatar hamad bin jasim ali thani ya rubuta cewa bayanan da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawan yankin tekun farisa suke fitarwa bayanai ne na goyon bayan wani bangare ko jaddada yin suka kan wata ƙasa ko ɓangare amma ƙungiyar ba ta fitar da matsayi na ƙashin kanta kan wani batu na ƙasa da ƙasa ko yanki kamar yadda kungiyar ba ta iya mai da martani kan wani abu sai da samun tallafin wani bangare don haka kungiyar a matsayarta na yanzu ba ta amfanar da al'ummun kasashen yankin mutane da dama sun rasa rayukansu sakamakon fashewar wata mota da aka makare da bama-bamai a garin halab na kasar siriya kafafen watsa labarai sun bayyana cewa wata mota da aka makare ta da bama-bamai ta tarwatse a garin baba da ke gefen garin halab na arewa yankin da ke ƙarƙashin ikon sojojin turkiya da magoya bayanta a siriya inda fashewar motar ta lashe rayukan fararen hula masu yawa tare da jikata wasu adadi na daban garin baba da ke gefen garin halab na kasar siriya yana daga cikin yankunan da kasar turkiyya ta mamaye a kasar tare da jibge sojojinta a ciki gami da 'yan bindiga masu goya mata baya a siriya kuma tuni dama garin yana fama da hare-haren wuce gona da iri tsakanin masu tayar da kayan baya a siriya sojojin gwamnatin yemen sun kaddamar da hare-haren daukan fansa kan filin jirgin saman kasa da kasa na abha da ke lardin asir a kasar saudiya a taron manema labarai da ya gudanar a jiya asabar kakakin rundunar sojin yemen brigadier general yahaya sari ya sanar da cewa jiragen saman yakin yemen marasa matuka ciki sun kai wasu jerin hare-hare kan wani sansanin sojin saudiya da ke cikin filin jirgin saman kasa da kasa na abha da ke lardin asir a safiyar jiya asabar inda jiragen suka tarwatsa wuraren da suka kai hare-haren hare-haren jiya asabar suna zuwa ne bayan wasu jerin hare-haren daukan fansa da sojojin yemen suka kaddamar kan kamfanin matatar man fetur na aramco da ke birnin riyadh a ranar juma'ar da gabata tare da gargadin mahukuntan saudiya kan fuskantar wani karin hare-hare matukar mahukuntan saudiya suka ci gaba da aiwatar da bakar siyasar su ta kai hare-haren wuce gona da iri tare da killace kasar yemen domin tursasa mata bin munanan manufofinsu efcc ta tirsasa ma'aikatan bankuna su bayyana kaddarorinsu daga ranar 1 ga watan mayu hukumar efcc ta umarci masu bankuna da ma'aikatan banki da gaggan masu hada-hadar cibiyoyin hada-hadar kudade cewa kowa ya bayyana yawan kaddarorinsa daga ranar 1 ga watan yunin shekara ta 2021 da muke ciki shugaban efcc abdulrashid bawa ne ya bayar da wannan umarni a lokacin da yake ganawa da manema labarai a fadar shugaban kasa ya yi wannan umar barci a matsayin sanarwa ga manema labarai jim kaɗan bayan da ya kammala ganawar sirri da shugaba muhammadu buhari bawa ya bayyana cewa akwai damuwa sosai ganin yadda wasu gaggan masu laifi ke hada kai da bankuna da ma'aikatan bankuna suna karkatar da kudadensu efcc na baiwa ma'aikatan bankuna umarnin cewa daga ranar ɗaya ga watan yunin shekara ta 2021 hukumar za ta rika tambayar su takardar shaidar bayyana kaddarorinsu kuma dukkan masu bankuna da ma'aikatansu su tabbatar da sun bi wannan umarni in ji bawa jam'iyyar pdp mai adawa a tarayyar najeriya ta kalubalanci gwamnatin buhari inda ta bayyana cewa ku yi wa 'yan najeriya bayanin yadda kuka yi da kuɗin makamai har dala biliyan uku da jam'iyyar pdp ta kalubalanci gwamnatin shugaba muhammadu buhari cewa ta gaggauta fitowa ta yi wa 'yan najeriya bayani kan yadda dala biliyan uku da dugo biyar da aka ware domin sayan makamai suka salwanta tunda ba a sayo makaman ba hakanan pdp ta yi kira ga majalisar dattawa da majalisar tarayya kan su gaggauta binciken kwakwab domin gano gaskiyar yadda aka karkatar da kudaden da kuma waɗanda suka karkatar da su pdp ta yi wannan kakausar kalubale ga gwamnati da kuma kira ga majalisun ne cikin wata sanarwa da kakakin yada labarai na jam'iyyar kola ologbondiyan ya fitar ga manema labarai a ranar alhamis da ta gabata Toma yanzu kuma za mu shiga mu ta shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da sauraron shirin mu koma noma tare da mustapha adam masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan foto ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu ci gaba da bayani ne akan batun hauhawar farashin kayayyakin abinci da wasu daga cikin dalilan da suke jawo shi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a shirin baya mun kawo muku farashin kayan abinci a cikin birnin zazzau da kuma bayanai akan wasu daga cikin muhimman kasuwanninta da aka fi samun kayan abincin. Mun kuwa ji wasu daga cikin dalilan da suka haddasa hauhawar farashin kayan abincin da suka hada da tsaro. Matsalar tsaro dai ta yi wa arewacin Najeriya da baibayi. inda ta mayar da mutanen yankin suka shiga cikin halin gaba kura baya sayaki wato arewa maso gabas akwai boko haram sai kuma arewa maso yamma da ake da masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa sai dai kuma wato masana tattalin arziki a kasar suna bayyana wasu ra'ayoyi na daban baya ga na tsaro a matsayin waɗanda suka jefa harkar samar da abinci cikin matsala masana tattalin arzikin suna ganin cewa da akwai wasu dalilai baya ga na tsaro da suka shafi kasar baki ɗaya don haka dole ne a ga tasirin wannan matsala a cikin kayan abinci da ma wasu abubuwa daban-daban wannan matsalar kuwa da masana tattalin arzikin ke magana a kanta ita ce ta darajar kudin kasar da suke faduwa idan aka kwatanta su da dala amurka ana shigo da mafi yawancin kayan abinci ne daga kasashen waje zuwa cikin kasar gwargwadon yadda masu shigo da kayan abinci za su sayi dala amurka a bayan fage to za su dora riba akan abin da za su shigo da shi daga waje don haka farashin kayan abinci zai samu hauhawa bisa wannan dalili shi ma rudanin da aka shiga a kan batun ƙara farashin man fetur za a yi ko ba za a yi ba ya taka rawa wajen rashin tabbaci dangane da farashin kayan abinci Sanawa farko da aka yi ta cewa an ƙara kuɗin ko kuma za a ƙara da kuma wacce ta biyo baya cewa ba za a yi ba sun jijjiga kasuwar kayan abincin domin dai sanannen abu ne cewa shi man fetur wani abu ne da ake amfani da shi a bangarori daban-daban ga misali masu harkar noma kan yi amfani da shi misali wajen ban ruwa na lambunansu inda suke amfani da shi a cikin janareta da sauran injina da ake amfani da su a wannan fage don haka kuɗin da suke kashewa a harkar noma zai karu dama dai tun da fari an ji yadda yajin aikin masu dakon kayan abinci daga arewa zuwa kudu ya yi tasiri akan kayan abinci da nama an waye gari kayan abinci sun rubanya kudinsu har sau uku a kudancin najeriya su kuwa dabbobi sai lahaula domin sanuwa guda ɗaya an yi mata kuɗi a kan naira miliyan ɗaya a kasuwannin kara da ke kudancin ƙasar kai har goma guda ɗaya ya kai naira miliyan ɗaya a kasuwar dabbobi ta iko abun fata shine dai a samu sassaucin farashin kayan abinci bisa gwargwadon da zai baiwa talaka damar sayan abincin wanda zai kai bakin salati. musamman ma dai ganin cewa fa kwanaki ne ba masu yawa sosai ba suka rage azumin ramadan mai alfarma ya shigo a cikin wannan wata mai alfarma kuwa akan sarrafa kayayyakin abinci sosai inda baya ga bukatuwar mutane a gidajensu da iyalansu da akwai kuma masu sayan kayan abincin domin yin alheri da kuma taimakawa mabukata mahukuntan kasar da duk wasu masu ruwa da tsaki a harkar abinci su ne kamata su haɗu su tattauna sannan su fito da mafita ko da kuwa ta wucin gadi ce akan wannan matsala kafin a warware wasu daga cikin muhimmanta daga tushensu kamar matsalar tsaro da kuma sassauta baiwa masu shigo da kayan abinci dala daga babban bankin kasar. to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokacin shirin muna fatan kun ji daɗin abin da kuka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani wato shirin akan batun farashin kayayyakin abinci sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Daga ƙarshe Aminu Ibrahim Kiyawa zai gabatar muku da shirinsa na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sada da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikinsa mai kamo kide-kide daban-daban da suka shafi haƙoƙin da mawaƙa fitattu suka yi a nan ƙasar Iran. Da yake a wannan lokacin muna tunkarar bukukuwan sabon shekara a nan ƙasar Iran wato Idin Noruz. Za mu kamo waƙoƙi daban-daban da aka yi game da waɗannan ranaku na sabuwar shekara domin jin irin waƙoƙin da ake yi a wannan lokaci. To bari mu gaito muku Ali chirogi. ای خدا سهر گوار don't you? fiye da literogi a cikin wannan waka da gabatar mana da fatan masu ware sun amfana kuma sun ji daɗin wannan wake a da gabatar muku ta murna zagayowar sabuwar shekara iraniyawa ta hijira shamsiya ta shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da fatan masu sun amfana da waɗannan waƙoƙin kuma a nan ne zan jalin zamun shirin ni da na kasance tare cin shi shirin cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyar shirye mu a shafin mu na gizo wato www.tv1.ng/radio. ganin muna da sauran lokaci za mu karanto muku wasu daga cikin kanun labarun da suka gabata tsohon firaministan ƙasar qatar ya bayyana ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawan yankin tekun farisa da cewa 'yar amshin shata ne kawai mutane da dama sun rasa rayukansu sakamakon fashewar wata mota da aka makare da bama a garin halab na kasar siriya sojojin gwamnatin yemen sun kaddamar da hare-haren daukan fansa kan filin jirgin saman kasa da kasa na abha da ke lardin asir a kasar saudiya hare-haren suna zuwa ne bayan wasu jerin hare-haren daukan fansa da sojojin yemen suka kaddamar kan kamfanin matatar man fetur na aramco da ke birnin riyadh a ranar juma'ar da ta gabata tare da gargadin mahukuntan saudiya kan fuskantar wani ƙarin hare-haren matukar mahukuntan na saudiya suka ci gaba da aiwatar da bakar siyasar su ta kai hare-haren wuce gona da iri tare da killace kasar yemen domin tursasa mata bin munanan manufofinsu Jam'iyyar PDP mai adawa a tarayyar Najeriya ta kalubalanci gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da cewa ta gaggauta fitowa ta yi wa 'yan Najeriya bayani kan yadda dala biliyan uku da digo biyar da aka ware domin sayan makamai suka salwanta tunda ba a sayo makaman ba. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin waɗanda kuka saurari muryoyinsu nima madugun shirin sunusunti ke muku fatan alheri ku huta lafiya